barakallah jama'ar ku saurara pizza ba kagan wannan irin masallaci da ke na cikin kasan kumashi sarkin mu kuma baban mu kuma masoyin mu alhaji iliyasu kenan hmm. yawancin da ba sun sa alhaji amma ba ko wayan da ke gefe wasu ba san shi ba <laughs> to ka duba alhaji da kanshi Allah ya taimaka alhaji ya gina wannan masallaci ya ba iyayen shi in ka zo an yamfa kusu straight ka duba right hand side ka ga isa wannan masallacin da ka wurin ka duba kana zaune cikin masallacin AC kamar kana masjidin alharam ne kan da kake jin AC daga wani wallahi alaji Allah muke roƙo ya sa albarka Allah ya taimaka wallahi jama'a masallacin ga ya doka mutane kamar za mu ce kamar mutane da ga haji Aisha ma ta leko nan da ka zo tara ta zo ta zo ta leko nan ba ta son ta fito cikin bidiyo wurin mata ke da eh, yana aikin ya kare Haja na kira ki. Na kira ki insha Allah. Kaga na wurin mata ke ga. Dangan na mata ke duka ke. Masallacin yana daukan mutane. Karamin masallaci ne but in ka gan shi malam masha Allah ta tabarakallah Allah muke roƙo isa albarka masallacin yana dokan mutane wa wurin dari amma ni dan na kallo masu yin fi dari nan kawai wurin mata ne kuma ana zuwa ana karatu eh, marance alaka ana zuwa nan kuma ana harka ga kan da masallacin yake ka duba komai da wala raja Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri ya raji Allah ya saka da alheri raji wala wala ka san da mutane irin abubuwan da kuke yi aka kamar da akwai wani ya gani irin wani abu aka shi ma yana sha'awa mai da san da mutane saboda yanzu iyaye aka yi da ma saboda mu kuma yan future an taso an yayi makaranta an yayi clinic an yaru wani abu ya zama sadakatu jariyar ke ba wannan hmm. wannan yana da kyau yana da ka tambaya na hmm. tuta na tashi na karami mana ta duba ki kwarai na kuma ya duba ki wasu so ne inda kuma shi ne ba wanda ya san <laughs> ina da wani laifi da mutane no ne kowa abokina ne kowa abokan dina mana na mutuna kwarai kwarai kuma ita ta yau na zama Allah daidai da iko shi ne farko amma na biyu albarkacin mara to matasa in ka tashi to ya kamata ka ji magana mamanka da babanka in ka ji magana mamanka da babanka ku rabu lafiya to albarkacin iyaye in ka kare da mamanka lafiya to gaba ka samu alheri don ma na so mutuna kwarai da wabara shi yasa da su bayan ransu na ce no ya kamata musu wana na ta zuwa gare su shi mm. sa na yi himma na gina wannan masallaci na gina wannan masallaci kuma su shek waduri suka zo suka bude da limanin gari da sauran jama'an gari ya shi babban sarkinmu na na fanyarma sarki fanyarma bikin tampo eh, eh, shi ma ya zo ya sha ka bude masallacin gari don mutane su yabi masallacin kwarai alhamdulillah eh, wala mu ma jin labarin masallacin ne ba mu taba samun lokaci mu zo yau nace to bari mu zan zagi mu zo mu gani alhamdulillah kuma kan muka ga masallacin kai da kanka kana kallo kan video most of the mutane zaka ga irin wayannan fitilu irin wayannan fitilu da zaka gani masu tsada sai ne ka gan shi cikin dakunan mu <laughs> amma da wuya ka gan shi masallaci kuma yana da kyau a kai wata masallaci a gyara shi wurin ibada kenan Allah wai wa annal masajida lillah isa masallaci shi na Allah na alaji dai shi ya gina aka sa suna iyayen mm. amma masallacin nawa ne na Allah ne ana zuwa yi bautan mm. Allah nan an ko yara na zuwa karatu mara ce kwarar yara na zuwa karatu sun kai 70 or 60 something suka zuwa alka suka zuwa alka yara kanana mm, akwai kuma malumman da ke bara musu karatu masha Allah kowane wata kuma ina taimaka musu ba ina biya musu ba ina biya su ba ne ina biya su wani abu ne eh, eh, insha Allah sai yaran da yana zuwa kɔrɛ kuwa ala zuwa sosɛ sosɛ kuma ala karatu ciki ba mu san nan zuwa gaba ko an ya bude juma'a ba amma fana fanawo ne ba juma'a ba juma'a eh, don da akwai a ke eh, akwai juma'a da yawa an zo ma bude ne ci asubari mu yi shi ya zama musalla eh, wurin masallolin sallah ne kawai don shi matasa ne ku ji maganar yayin ku insha Allah insha Allah kuka ji a ye ku kun kare da su lafiya insha Allah alhamdulillah mun ga masallaci mu ma mun mun yaba da wannan masallaci jama'a Allah muke roko ya biya da zuwa alhaji bukata amma alhaji akwai da yawa suna ganin ka sha ce wai sarki ba su san wani title ne na sarautan ka a ah, title na sarauta fajar bayanan da ni sarkin wangarawa mutane kintampo na shan tiriji bayan wannan kuma ya dora min sarkin yaki na gana duka baki daya okay title kenan okay eh. don da yawa na ji shan gura sa wani sarauta ne ah, ina sarautan wangarawa mutane kintampo ba ma wangarawa kawai ba wo eh. inda kintampo ka fito na'am akwai yarbawa cikin mu akwai hausawa akwai dakumbawa suna da yawa akwai musawa suna da yawa akwai gurusawa da sisarawa duka suna cikin ni kuma suke bi in dai ka fito kin kintampo ne yanka in dai kintampo ne eh. to kana cikin kungiyar wakaiya wakaiya na eh. na shekarun jiya na gan sun yi gefa wuta eh, shi da kai shi na ga ya kama abin kan ya kuda kwarai kwarai an na bibiya sun ne min zorin da na ta ah, su bar huta ai na na duba video man ganka ciki ba eh tunne min zorin do akwai addu'a next week insha Allah shi baban fanyar man da ya sauran karshe eh ya rasu wancan almost one o'clock kamar 4.30 to 5 shi ba ta shi kuma ta rasu tare haka bisa su don shi next week ok next week sunday za a yi around 11 o'clock in eh, <laughs> wa rahmatullahi wa barakatuh